This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar suna jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muka gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a kam ko kuma sashin hausa.com jama'a masu auren mu assalamu alaikum barkanku da la'asiriyar alhamis 4 ga watan fabrairu shekara ta 2016 tare da maryam dauda da kuma sauran abokan aiki sahabu imam aliyu ke fatan an wuni lafiya kakanun labarai An fara wani taron ba da tallafi a birnin London yau inda ake neman dala biliyan bakwai don ba da agaji ga 'yan gudun hijirar Siriya da yakin basasar ƙasar da aka kwashe shekaru biyar ana yi ya shafa. Wani sabon bincike ya nuna gagarumin bambanci tsakanin 'yan jam'iyyar Democrat da Republican da ke na Amurka akan yadda shugaban kasa mai zuwa zai tattauna batutuwan tsatsauran ra'ayin addini. 'Yan takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da Bernie Sanders sun yi jayayya da juna game da aƙidojinsu a siyasance. Ta gaishe ki. So idan ka duba irin wannan drone din na Nigerian Air Force sai amfani da shi. An riga an yi infusing mata wannan grip din da ya kamata da zai kai bombarding. Saboda haka wannan drone din tactical drone ne ba strategic drone bane wanda zai je ɗauko bayanan sirri da kawo mutane a sa a kwamfuta hafsan mayakan saman najeriya aliko yan rashid mai murabus kan jiragen sama da basu da matuka da mayakan najeriya ke amfani da su ya shirin najeriya kan yaƙi da zazzabin zika muna da rahoto sannan ku ji makomar ɗalibai da hukumomin kamar suka rufe makarantunsu jimmai ali na tafi da shirin sai bango ya tsage yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran An fara wani taron ba da tallafi a birnin London yau, inda ake neman dala biliyan bakwai don ba da agaji ga 'yan Siriyan da yakin basasar ƙasar da aka kwashe shekaru biyar ana yi ya shafa. Taron wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta zai tara gwamnatoci da ƙungiyoyin ba da agaji da wasu ƙungiyoyi na al'umma don tattauna yadda za a samu taimakon gaggawa ga 'yan Siriya kusan miliyan biyar da suka tsere zuwa ƙasashen Jordan da Lebanon da turkiyya da wasu wuraren. Haka kuma za a nemi ƙirƙiro da wata dabara ta dogon lokaci ta taimaka masu wajen farfaɗo da rayuwarsu ciki har ilimi da ayyukan yi. Duban da bata 'yan Siriya sun kwarara zuwa kasashen Turai don neman mafaka abinda ya zamo rikicin gudun hijira mafi girma da aka taba gani tun bayan yakin duniya na biyu. Bayan haka Majalisar Ɗinkin Duniya na neman ƙarin dala miliyan dubu ɗaya da ɗari biyu don taimakawa ƙasashen da yakin ya shafa don su samu su fito da hanyoyin da za su taimakawa ɗimbin 'yan gudun hijirar. Firayim Ministan Birtaniya David Cameron ya faɗi cewa wannan taimakon zai ba 'yan Siriya ƙwarin gwiwa da suke bukata don su kawar da duk wani tunanin cewa don ba su da mafita ne shi yasa suka jefa rayukansu cikin haɗarin zuwa ƙasashen Turai. Gabanin taron Mr. Cameron ya sanar da cewa Birtaniya za ta ba da gudunmuwar dala miliyan dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin. wani sabon bincike ya nuna gagarumin bambanci tsakanin 'yan jam'iyyar democrat da republican da ke nan amurka kan yadda shugaban ƙasan mai zuwa zai tunkari ko kuma zai ɗauki al'amari da ya shafi tsauran ra'ayin addini cibiyar bincike ta pew ta gano cewa kashi 65 na 'yan republican ko masu mara musu baya na son wadda zai gaji shugaba barack obama ya yi magana gaba gadi kan tsatsauran ra'ayin addini ko ma da bayanan za su caccaki addinin islama amma kashe saba'in ɗin 'yan democrat ko magoya bayansu na ganin ya kamata wadda zai gaji shugaban na amurka ya bi sannan a hankali akan batun tsatsauran ra'ayin addini baki daidai kusan rabin amurkawa na son wadda zai gaji shugaban ƙasar kada ya soki addinin islama kan tsatsauran ra'ayin addini binciken da aka gudanar cikin watan da ya gabata ya kuma gano cewa kusan rabin waɗanda aka tambaya na ganin cewa wasu musulmai 'yan amurka na da ɗabi'un injinin amurka ciki har da kashi goma sha ɗaya waɗanda suke ganin cewa yawancin musulman amurka ba sa ma son amurkan labaran duniya kuke saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da Bernie Sanders sun yi jayayya da juna game da aƙidojinsu a siyasance a wani zama na musayar ra'ayi da jama'a wanda aka yada ta gidan talabijin a New Hampshire da daren jiya Laraba. Mr. Sanders wanda ke bayyana kansa a matsayin ɗan Democrat mai ra'ayin gurguzu wanda ya fito makwabciyar jiha ta Vermont ya jefa ayar tambaya akan yanayin aƙidar sassauci ko ta gaba dai-gaba dai ta tsohuwar sakatariyar musamman game da batun sa ido kan harkokin Wall Street da sauye-sauye game da kuɗaɗen da ake kashewa kan yakin neman zaɓe da kuma yadda a shekarar 2003 ta kada kuri'a amincewa da mamayar Iraki a lokacin ita ce 'yar majalisar dattawa mai wakiltar jihar New York. Ita kuwa Clinton cewa ta yi abokin karawan nata ya nada kansa a matsayin mai tantance kowa ya cikakken dan ra'ayin gabadai-gabadai. Kuma bisa ga wannan mizani nasa ko shi kansa shugaba Barack Obama ko mataimakin shugaban kasa Joe Biden bai cikin wannan rukunin. Ta kara da bayani akan wato irin gwagwarmaya da ta yi akan abubuwan da suka hada da kiwon lafiya. Zaman na jiya Laraba ya zo ne kwanaki biyu bayan da Clinton ta yi galaba da kyar da wato a kan Sanders a zaben fidda ɗan takara da aka yi a Iowa, wanda ita ce jihar farko wajen kada kuri'ar zaben ɗan takara a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. za mu kawo muku rahoto kan yadda dakaran saman Najeriya suke amfani da jiragen yakin nan da ba su da matuƙa, amma da farko bari mu fara ta kiwon lafiya. Inda nan Amurka jihar Florida ta ayyana dokar ta ɓaci sakamakon bullar ko kuma mutane kusan takwas da suka kamu da cutar zazzabin zika. Yayin da a jihar Texas hukumomi suka ce wata mace ta kamu da cutar bayan da ta sadu da farkanta wadda ya balaguro zuwa kudancin nahiyar Amurka. to shin waɗanne irin matakai ne hukumomi a ƙasashe kamar najeriya suke ɗauka kan wannan cuta ga nasir adamu da rahoto. A species that transmits yellow fever is Aedes aegypti. nau'in sauran da ke yada zazzabin shawara da ake cewa aedes har ila yau shi ke yada cutar zika don haka yi mutum bai kula ba sai ya dauka in ya kamu da zazzabi na gama gari ne ba zika da kan kawo ta waya a girman kwallon kan jariri da kwakwalwarsa ba kwararre kan yaduwar cututtuka a najeriya dr diso waga ke bayani kan wannan zazzabin da hukumar lafiya ta duniya ta ayyana shi a matsayin wani yanayi mai bukatar daukar matakin gaggawa especially for those who travel to latin american countries so that they know the Dr. Disu ya ba da shawari musamman ma mata masu juna biyu su kauce ziyartar yankin Amurka ta kudu inda cutar ta fi kamari. Hakanan ya zama wajibi sai sun yi tafiyar to su ɗau matakan kare kai daga cizon sauro. Gabanin wani rahoto da ke nuna cutar kan iya yaduwa ta hanyar jima'i duk da dai hakan shine mafi karanci a duniya na ga mutane kan yayyafa maganin sauro a gidajensu don wa ɗaukar wannan cutar. Wannan na faruwa ne fa daidai lokacin da Najeriya ke ɗaukar matakin yaƙi da zazzabin ɓeraye lasa da ya sanadiyar mutuwar kusan mutum hamsin a jihohi da dama da suka haɗa da Taraba, Plateau da Neja. A Gombe ma an samu bullar cutar ɗaya da jami'a suka ɗau matakai. Ga ƙarin bayani daga shugaban hukumar lafiya matakin farko na jihar kuma kwararren likita a Najeriya Dr. Ahmad Gana. Lalle an samu kes ɗin lasa guda ɗaya ya multu dai ba kuma an yi sauri ana bawa shi wannan mai ciwo magani. Bayan wannan kuma babu wani wanda aka sake ba da labarin an samu cutar lasa a kansa. a yi hankali da beraye da suke jawo wannan cututtuka irin halayya da muke da shi na kwatami ko ta ina ana zubar da kayan abinci ko ta ina shadda a buɗe da sauransu inda beraye suke yawo duk inda ka samu gida yana da tsafta to yana da wuya irin wa'annan abubuwa masu kazanta su dinga shigowa a sake nuna wa mutane wani irin alamu wannan cuta take zuwa da shi mutum ya fara irin wannan zazzabi mai zafi jiki na zubar da jini da sauransu to dole a yi sauri a garzaya zuwa asibiti shi eh, lasa ba kaman Ebola ba yana da magani. Ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta yi umarnin sanya ido kan duk hanyoyin da baki ke shigowa Najeriya don garkuwar yaduwar cutar Zika. Hakanan jami'an duba gari na yekuwar muhimmancin tsabta da rage yaduwar beraye masu haddasa lasa. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. kamar kuma yadda watakila ba za ku kasa sani ba yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware kowace shekara domin mai da hankali kan cutar daji ko kansa muna da rahoto cikin shirinmu na dare an baje hotunan wasu daga cikin jiragen yaƙi da ba su da matuƙa da dakarun sama na najeriya suke amfani da su wajen fafata da ƙyan bindigan boko haram ga rahoton da hassan maina kaina ya haɗa mana kan haka Da farko na tambayi daraktan watsa labarun rundunar mayakan saman Najeriya, Group Captain Fami Wiwa, shin da gaske ne suna amfani da jiragen da basu da matuka a cikinsu? a fafatawar da suke da 'yan bindigar Boko Haram a shiyar arewa maso gabas. I e, muna amfani da jiragen saboda dalilai guda biyu. Mu tattara bayanan sirri kan kai koman 'yan Boko Haram da da waɗannan kuraman jiragen da ba su da matuka a cikin su suna kuma kai farmaki daga nesa saboda suna ɗauke da manyan makamai. Na kuma tambayi daraktan watsa labarun Group Captain Fami Wiwa tunda kuna amfani da irin waɗannan jirage wajen tattara bayanan sirri. Me hana ku hango 'yan Boko Haram yayin da suke kawo hari da lori. Maiduguri a jihar Borno. Ka san shi ma abokin gaba da kake gwagwagwa da shi ba bacci yake ba, kowa na da irin dabarunsa, amma dai a gaba ɗaya mun takaita sannan mun takura kai kuma 'yan Boko Haram kuma wannan fafatawa ba wani abu bane da za a ce an kammala shi a dare ɗaya. Group Captain Famu Wiwa, daraktan watsa labarai na headquarter sojojin saman Najeriya. Dr. Muhammad El Nur Dongel, ƙwararre ne a sha'anin tsaro da yaƙi da ta'addanci a jami'ar Maiduguri. sai an samu intelligence an tattace ina inda boko haram suke ina suka buya akwai bulamomi da hakimomi da sauran duk sun san inda suke yaran nan da sun san inda suke a nan sai amfani da drone din amma ba haka ba ai ba yanda za a yi drone ta tattace waye boko haram waye ba boko haram dole mutanen kayukan da kuma garurukan su ba da haɗin kai wa jami'an tsaro don yawon da suke yin ai ba jeji su yawo gaba daya ba suna shiga cikin gari suke fita yanzu alorin da suka yi nan an ce sun zo da motoci wajen uku ko hudu da kayan yaki bayan da suka yi barnan nan ai an san suka tafi ba bisu su ba kuma dole inda suka cin wasu sun gansu magana da ya fashe gaskiya ba amfani da intelligence a same su gaskiya an samu nasara akan boko haram amma har yanzu nasaran bai kai yadda za a zauna a yi murna ba to kayuka kayuka kayuka ya kai ishirin da ake zuwa ana farmakin ana kashe mutane ba a ma reporting wasu ma hafsan sojan saman najeriya mai murabus aliko yan rashid ya yi karin bayani dangane da irin waɗannan jirage da ba su da matuka a cikin so idan ka duba irin wannan drone din na Nigerian Air Force sai amfani da shi an riga an yi infusing mata wannan grip da ya kamata da zai kai bombarding saboda haka wannan drone din tactical drone ne ba strategic drone bane wanda zai je ɗauko bayanan sirri ya kawo mutane a sa a kwamfuta a samu abin da ake Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria Cikin makon nan ne hukumomi a jamhuriyar Kamaru suka rufe sama da makarantun firamare da na sakandare 150 saboda matakan tsaro a jihar Arewa mai nisa. to wani hali ɗaliban makarantun suke ciki da farko ga shugaban matasa kuma mai baiwa gwamnati shawara a ma'aikatar ilimin ƙasar alhaji muhammadu yakubu a bayani da yi wa wakilin sashen hausa garba awwal a magana da suka yi to ita gwamnati in kaga ta yi abu gwamnati ba ta yi abu a banza to saboda haka da makarantu da aka rufe hada na boko da sauransu saboda me da na allo saboda an ga cewa wato wayannan malaman din ana musu wani tunani a kai to shine aka rufe ana bincike a kansu a dudduba a gani da sauransu to saboda haka duk wani abin da ta gwamnati ta yi daidai ne mu son zama lafiya muke mu kuma so muke mu ga mu sun yi karatu na boko sun yi karatu kuma na addini musulunci kamar da Allah ya faɗa bi halicci mutum da aljani ma shaidar don ya bauta masa saboda haka abin da iyaye za su shaida su yi hakuri saboda wannan abin da aka yi gwamnati za ta ci gaba da bincike in dai aka yi bincike aka ga babu wani matsala za a gyara sha'anin. waɗansu yara ƙanana na hira da su kan rufe musu makarantunsu da aka yi koya suke ji. a gida muke kuma ba koya mana karatu muna so mu yi karatu to ba rufe makarantar allon ku bane eh ba rufe makarantar allo ba baban mu ne mai koya mana karatu kuma an nemo mana mai mana karatu ba mu so lokacin da za mu shiga sukul ba wata uwa mai suna madan halimatu ayuba ta nuna rashin jin daɗinta ko kuma bayan hakan kai abin baya yi mana daɗi zaman yara a gida bayan da samu ne kuma an ce mana domin tsaron mu nesa aka rufe makarantu amma mukan ba mu jin daɗin zaman yara a gida yanzu yaran ku suke nan wa yake ba su karatu ba wanda yake ba su karatu sha abin da Allah ya kawai Malam Adamu malami ne na makarantar allo shi ma ya mini ƙarin bayani kamar haka. Gaskiya tun da muke karantarwa a makaranta na allo har yanzu ba mu samu wasu matsaloli game da gwamnati ba saboda mu cikin ikon Allah muna karanta da mu abin da je amfane su a cikin islam ba wani je kawo ficina ba abin da ya kama alkur'ani alwala sallah da sauransu Wannan lamari dai yana neman jefa al'umman jihar Arewa mai nisa cikin halin kakanikan yi musamman ma kasancewan sha'anin rayuwa ya yi karfi ga sha'anin ilimi a nema ta barbare a jihar Arewa mai nisan masu magana dai suna cewa ilimi shine gishirin rayuwa da fatan mai duka ya kawo mana dauki Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru. Shin jawabin shugaban Amurka Barack Obama jiya da ya wani masallaci da ke birnin Baltimore a jihar Maryland ba nisa daga nan birnin Washington zai taimaka wajen ƙara nesanta masu kallon musulunci da 'yan ta'adda musamman su 'yan ta'adda masu ambaton addinin ko ikirari da shi maudu'in shirinmu na dare kenan. Kuna sauran waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe goma da kusan minti goma sha shida na safe. Gajin Mayali da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Idan ana biye da mu, Dr. Obama na mataimakin daraktan yada labaru na hukumar alhazan Najeriya yana amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage muka jingine domin mu tuna baya. Yau Alhaji Obama na zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa. Salamu alaikum sunana Zulaiha Wa alaikum salam. tambaya ta anan ita ce ina mamakin yadda wasu daga cikin alhazai kan tafi a ƙarshe amma kuma sai ga sun dawo a farko don su sun dawo a sahun farko kuna ji na eh yana jin ki saboda zamantar wasu ko masu faɗa a ko kuma shakaku da mai su suka tafi a ƙarshe amma su kan dawo a sahun farko to tambaya ki ta biyu fa tambaya ta ta biyu kuma shine yadda ake tsananta wa Najeriya wajen yin tantance su kafin su dawo in za su dawo a filin jirgi sai da za ka ga alhaji har ya kwana ya yi da zumma wai ana tantance shi amma a sauran kasashe zan ganin da nan awa ɗaya biyu uku an tantance alhazan su sun samu damar tashi da komawa gidansu don haka nake tambaya ko ne ke kawo wannan tsaiko. To, kin gama tambayoyin ki. Eh, da fatan Allah ya mai da babban bako gida lafiya. To, Malam Uba gare ka. To, gaskiyar magana dai shi ne bayan da za a ce mahajjaci wai ya zo daga karshe. ya koma da jirgin farko sai idan irin wa'annan mutanen ne ɗaya ko ya bi jirgin yawo zai iya zuwa ya koma da wuri biyu ma'aikaci ne a hukumar azai alal misali 'yan majalisu wannan aikin su zai tabbatar an yi aikin akwai waɗansu daga cikinsu da sun gama suke dawowa akwai kuma wanda suke tsaya sai ƙarshe amma gaskiya banda irin wa'annan ba su da yawa wa'yansu eh to idan alal misali ko bari ba da wani misali yanzu alal misali a ce jirgin kirby zai dawo in jirgi ne mai ɗaukar mutane alal misali ɗari biyar da talatin yawanci sai a ce ita wannan jiha da kawo mutane kamar ɗari biyar da da biyu sauran guda biyar ɗin sukan iya ɗaurowa ma'aikatan jirgin nan ne suna da dalilin da za su dawo sukan iya ɗaurowa irin kamar 'yan majalisa ko wani wannan aikin shi ya zo ne ya koma sukan iya ɗaurowa cikin wannan guda biyar ne amma wai a ce waɗansu sun zo daga ƙarshe yadda take magana da ɗan nan gaskiya yana da wahala wani lokaci ya kamata a dinga eh, mutane adalci saboda ba sai yanayin aikin su ba a san me suke yi ba da an su sai a ɗauka alfarma ne amma gaskiya yawanci ba haka ba tambaya ta biyu shi ne eh. tambayar da ta biyu da take cewa ah, wajen tantancewa jimawa a filin jirgin sama kafin a tantancewa gaskiyar magana shi ne lafin mu ne da dai gaskiya ci gare ta a dokar yawo in shiga jirgin sama duk duniya banda kilo talatin da biyu alal misali da kamar mu a najeriya ake cewa mutum ya sa a jakar shi ya tafi da ita hal luggage in ka wanda za ka rike hannu ka shiga da shi zai wuce kilo takwas amma dan najeriya balanci neman yayan mata ku yi haƙuri <laughs> ha goyo muna yi da kaya ko <laughs> yawwa a yi goyo a yi ciki a rike jakar ta mata wanda kowa ya san daman bayan da za ka raba su da wannan kuma su rike wannan jakar abin da nake so mutane da dama su fahimta shi jirgin nan akwai adadin kayan da zai ɗauka akwai adadin man da zai ɗauka akwai adadin mutanen da zai ɗauka idan ya wuce wannan hatsari ne da kowa da shi wannan ya shiga jirgin da shi jirgin kanshi da matukin jirgin dalilin da ya sa 'yan najeriya ke ɓata lokaci sosai a kashe jirgin sama kenan amma gaskiya shi ma wannan saboda matakai da aka ɗauka ya ragu alal misali abin dai ban kaushi da kunya shi ne zaka ga mutanen har yanzu ka zo da wannan kayan a filin jirgin ana tantance ana cire ma ana jefarwa a ce ga wani zaka amma a kowace shekara ana faɗaɗar da mutane wala har yanzu ba mu daina ba to ajiya gaskiyar magana shi ne laifinmu ne 'yan najeriya in muna so a ɗauke mu da daraja ma gara mu mu gyara halin mu to malam uba nan kasashen da suka ci gaba in ma ka je ko wannan hand luggage din da ake cewa ba za a ma baka ka shiga jirgin da shi ba in kuma kayi kaya da yawa yau in ka kuma yi kaya da yawa ka biya to mu yan Najeriya sai mu je ga adadin da aka ce mu ɗauka ba mu da kuɗin biya kuma mu tsaya muna roƙo wannan halin mu ne ko a nan kasashen ana yi to gaskiya ke ko ba ki gani ba ma saboda irin wannan akwai jirage da kamfanoni da kuci hukumar alhazari ta ƙasa ake su masu ɗaukan excess luggage sai an tantance su a sanarwar mahajjata cewa idan kina da kwantena guda ne kike so kai Najeriya ko Canada ga kamfanin da zai kai ma gida Najeriya. Ni in nan na sha amfani da su. Hmm. Wani ya bani sako ban ma dosan wannan saboda doka ce ni na santa. kuma ba zai zama ni ne mai karya ta ba sai in je in ba da kuɗi na wani lokaci kafin zama kayana na gida amma mutane ba za su haka ba sun so so in an je ana walakanta su ko ina ki mu a ce yan Najeriya kamata kuma a ce mu dinnan mu ne jakadan Najeriya don kai mai kyau ka tarka na daya kai mara kyau ka tarka to mun samu mun samu Gombe Gombe gare ku ko to sunana Abdullahi Adamu To Malam Abdullahi. Eh, tambaya ta a nan ita ce, maganan abinci da ɗan da ko ɗan Afirka ko ɗan Najeriya ya saba ci bai saba cin abincin wa'annan larabawan ba. Saboda yawancin abincinsu da tafannuwa da wani irin mai wanda ba ma jin daɗinsa mafi yawan mu. Sai ya zamanto kuma dole shine za a baka a don zuwa na maka ne ko sabbin su bana ci saboda ma bana karba saboda bana iya ci sannan ni ina ganin in ka bar gidanka ka je wata kasar ai dole ka yi hakuri to yanzu me za ka wajen me kake son malam uba ya gaya maka abin da nake so malam uba ya gaya min maganan abincin nan ya zama dole ne su su ba mu abincin da ransu yake so ko kuma ya kamata alhaji idan ya je daga nan a bashi abin da zai iya ci kar ya dawo Najeriya a lalace saboda ni kaina ina zuwa masallaci sai a zaune wani lokaci nake yin sallah saboda yunwa ba na iya cin wannan abincin nasu da ake bayarwa a wannan dan kwalin. To Malam Abdullahi Malam Uba ɗazu ka sake dawa wannan magana amma Malam Uba ya yi bayani dalla dalla saboda haka in da wani kusa da kai ka ba shi ya tambaya. To shi kenan bari ba a. <laughs> Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Malam Umar Gombe. To. eh akwai wani ba Allah da ya tambaya to tambayar sai ai na ji kaman ba a bashi amsar da ya kamata a bashi ba Me ce tambayar shi kasan shi wannan abinci da ake yi a maka kasan wani abu ne malam don Allah ka mun haƙuri ba za mu koma kan abinci ba in kana da wata tambayar ka yi to ina da tambaya to to ya za a wa alhazai irin wasu tsawoyi wahalhalu irin na na BTA na sauro mutum a ce in je maka sai ya je bankin ya canja wannan ya canja wannan sai ka samu ba kauye wanda bai san yadda za a yi canjin makaryanta a kudin sa ya bata to malam uba me zaka ga mu wannan oh baka da kana da sauran tambaya ne a ban da ita to malam uba gare ka to shi magana BTA dai abinda mutane da ke so su fahimta shine ka ne an baka kuma ana bita ana sanar da mutane eh, hmm. ma'aikatan hukuma zanzai na jihohi kamata kiristoci mm, eh, mm. su sun fahimtar da mutane cewa riyal din nan mm. in kuma dola aka baka idan za ka canza dola ga riyal kaza da za a baka kamata ya koda takarda ce kamar filaya su rubuta su na kuma ba za a taru a ce duka ba wanda ya san nawa za a ah. canza dola ba idan dai ana tare aka samu kamar mutane uku hudu biyar ina da tabbacin mm. cewa mutum ya tambaya in bai sani ba za a fahimta da shi amma alhakin mm, mm. gaskiya yana kan hukumar alhazai na jihohi ne don su fahimtar da mutane komai na mahajjacin nan To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Alhaji Obama na zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. so a gaida malamai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta email. sakon farko ta fito ne daga umar forever gashuwa kace salam voa hausa allah sa taron da za a gudanar a birnin london inda za a tara dalar amurka biliyan tara domin taimakawa 'yan gudun hijirar siriya kwalliya ta biya kudin sabulu mu dai fatan mu anan wanda aka yi domin su allah ya sa abin ya kai gare su ciwo bashin da gwamnatin najeriya za ta yi a bankin duniya muna fatan hakan zai taimaka wa najeriya wajen gina ayyukan yi ga matasa sako daga sani mai lange-lange da malam ango malamin makaranta ya wuri da ƙarshe sai wacce ta fito daga ilyasu muhammad ga bako kace don allah alƙalan najeriya ku tuna fa cewa ba mu da wata ƙasa da ta fice najeriya kuma komin nisan jifa ƙasa zai dawo saboda haka katara alkalan najeriya to madalla yanzu kuma ga tashin muhimman kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya An gano gawo wani ɗalibi ɗan ƙasar Italiya a bayan garin Alkahira, babban birnin Masar, mako ɗaya bayan ɓatarsa. ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta italiya ta shaida cewa jiya laraba ne aka gano gawan matashin mai suna giulio regeni a wata unguwa da ke bayan garin alkahira akan hanyar da ke zuwa birnin askandariya an same shi da kuna da wasu raunuka a jikinsa abinda ke nuna cewa ta yiwu an azabtar da shi kafin mutuwarsa Ma'aikatar ta harkokin waje ta kira jakadan Masar da ke Roma a kan hukumomin Masar da su ba da cikakken goyon baya a binciken da za a yi game da mutuwar Rajeni ciki har da sanya hannu na kwararren Italiya. Rajeni dai dan shekaru 28 da haihuwa ne a duniya. Ya yi karatu a jami'ar Cambridge da ke Birtaniya, daga nan ya je Masar don neman bayanan wani kwas da yake yi na babban digirin PhD. Hukumomin sun faɗi cewa Rajeni ya je ganin abokinsa ne a cikin garin na Alkahira a lokacin da ya ɓata ranar 25 ga watan da ya shige, ranar da aka cika shekaru biyar da hambar gwamnatin shugaba Hosni Mubarak. A jiya Laraba ne ƙasar Saliya ta saki mutane 55 ɗin da ta keɓe, ta ayyana su a matsayin basu da cutar Ebola. an keɓe mutanen ne a wata wato na wata ɗaya a cikin watan da ya gabata da aka tabbatar da cewa su waɗannan mutanen sun kamu da cuta ta ebola mr siri hayya tunis shine kakakin cibiyar ba da agajin gaggawa da ke ma'aikatar kiwon lafiyar saliyo ya sanar da cewa waɗanda aka saki ɗan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa sun rabu da cutar ebola to ma da gaishe ki masu haro abin da ya sauke nan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can ba sha za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin nan ga gaisuwar fatan alheri zuwa ga aa jalo mai ingiyar mai anguwa a damsawun jimeta kyola jihar adama najeriya da fatan kowa na lafiya yanzu a madadin maryam dauda wacce ta gabatar da shirin da kuma julie lazar gresham da kula dakin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma injiniya da ya rika mata a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya halin yanzu kuma ga halima jimrau da jamila fage da shirin yau da gobe